na da hadar saye da sayarwa kuwa sabon mai horar da ƙungiyar kwallon kafan na man city pep guardiola na neman ɗan wasan ƙungiyar arsenal mai suna hector bellerin ɗan shekara ashirin da ɗaya. ƙungiyar ƙwallon kafa na juventus da ke ƙasar italy ta bayyana zungurutun kuɗi har fan miliyan hamsin wa kungiyar kwallon kafa ta man city in har tana son dan ta mai suna Leonardo Bonucci dan shekara 29. Ita ko kungiyar kwallon kafa na Napoli na neman kuɗi ne har euro miliyan 94,700 daga kungiyar kwallon ƙafa ta Juventus in har tana bukatar dan wasanta Gonzalo Higos kafin ya tuho ga club yayin da kungiyar kwallon kafa na Arsenal take neman masu tsaron baya har guda biyu Johnson Dinaya dan shekara 20 daga kungiyar kwallon kafa na Man City da kuma Martins Jensen dan shekara 22 daga kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund kungiyoyin kwallon kafa na Real Madrid, Barcelona, Manchester United da kuma Chelsea na neman ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na Valencia Andrew Gomez dan shekara 22 kan zuzurutun kuɗi kwan miliyan 54. Kuta lafiya. Wannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin